karatu a wannan masallaci masallacin Abdullahi ibn Abbas wanda ke madiyar da takwas inda muke karatu littafin mu na muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala yau muna sha biyar ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1436 wanda ya zo daidai da shidda ga watan ɗaya shekara ta 2015 miladiya ya na bi da karatu muna cikin kitabun zakati a kitabun zakati muna za mu tashi babi na goma sha takwas babu ma ja a fi akhadha sadaqati wa tashdid fiha ina jannan za mu tashi insha Allah wala bismillah قال أبو مروان عبيد ibn yahya يحيى بن يحيى الليثي باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشكيل فيها حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه باب ما جاء في أخذ الصدقات أبين ذي ليزوغا نكر الصدقة والتشديد فيها دا أنا تاوى جميدة صدقة معناها صدقة أنا كبير مكفاني زكاري مكملنا na cewa lallai lallai a karbi zakka kuma wanda ya hana zakka ana tabbata dole ko ya ki ko ya su dole ga wanda ya hana ta idan mutum guda ne idan ma al'umma na gaba ɗaya ko ku a gari misali ko a wasu jama'a suka ce ba su ba da ita za a yi ƙarshe wannan wata shige fiha wannan hadisi da malam ya buɗe babi da shi yace haddathani yahya an malikin annahu balaghahu balagan kinan ko sai a ce rawahu al-bukhari muwatta'i balagan muna da ka'ida cewa duk balagatu malikin ana darasa su duk abin da imam malik bai kawo sanadi ba yace balagani za a bibiye su cikin ummahatul kutubi kama kama tun daga kutubu sitta hasu masanidu hasu sauran sunanu irin su sunanul baihaqi da sauransu idan an samu wannan hadisi ya inganta ɗaya daga cikin waɗannan littafai ta hanya ingantatta kaga shikenan hadisin alhamdulillah idan aka yi da aka yi da an an samu kuma yana da duk hanyoyin da an ka samu duka suna da matsala sai a mai hukunci daidai matsalar da an ka samu idan ma ba a samu ba sai a yi tawakkufi game da shi ko to haka lamarin yace wannan hadisi kaga an same shi a cikin wurare da dama wannan bukhari na shi sa kawo shi don mu ga dahir imam al-bukhari na cewa haddathana abu yamani al-hakam ibn nafi' akhbarana shu'aib ibn abi jamra eh, ibn abi hamza an az-zuhri imam imam malik imam az-zuhri kaga yana yiwa daga nan ya ji shi qala haddathana ubaidullah ibn abdullah ibn utba san wannan ɗaya daga cikin fuqaha al-madina as-sab'a ubaidullahi ibn abdullahi ibn utbata ibn mas'ud yace anna abu hurairata radiyallahu an abu huraira shi ya bashi labari shi abu huraira yace qala yace lamma tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da manzon sallallahu alaihi ya cika wa kana abubakar radiyallahu an sai abubakar shi ko sai kasance kana dangata mata lokacin da manzon sallallahu alaihi ya wafati shi ko abubakar sai ya kasance ma'ana abubakar sai ya zamo shine jagora wa kafara man kafara min al wanda ya kafirce ya kafirce daga cikin larabawa manya-manyan babban mafi yawan abin da ya ja su ga kafircin wasu abu da lallai da yawa amma waɗanda sun kafi yawa su ne waɗanda sun ka hana zakka saboda haka suka ce dama dai su dai al'amarin dai illa dai abun ya gagare su na sun ga babu suka yi sai dole sun bi to shikenan to kuma yanzu tunda mai abin ya tahi a tai kenan sun fasa فقال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتشي يتشي ما يتشي ما أبو بكر الصديق بيقى أبو بكر الصديق يا جاجر sai abubakar ya ce sai umar ka ce ma abubakar kaifa katilun nasa ya za ka yaƙi mutane wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam alhali gashi manzo sallallahu ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah faman qalaha manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce an umurce ni in yaƙi mutane sai sun ce la ilaha illallah annabi ya ce to faman qalaha wanda ya ce la ilaha illallah faqad asaba minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi ya kange rayuwarsa zuban masa da rayuwa ya kange dukiyarsa sai da haƙƙin addini to alhali waɗanda mutane kuma sun ce la ilaha illallah ya za ka yaƙe su gashi annabi abin da ya faɗi annabi da kai ne ya ce man qala la ilaha illallah wa man qalaha faqad asama minni malahu wa nafsa illa bi haqqi wa hisabuhu ala Allah haka lafazin yake anan fa qala shi Abubakar Siddiq ya bashi wannan amsar yace wallahi la'uqatilanna man farraqa bayna salati waz zakka wallahi zan yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ya ɗauki guda ya bar guda wallahi zan yake shi fa inna zakata haqqul mali ai zakka haƙƙin dukiyata ba ciki mazo sallah, sallan ya ce fa qara asama minni malahu wa nafsahu sai ya ce mi sai ce illa bi haqqihi to ai fa inna zakata haqqul mali ai zakka ita ce haqqu har yanzu dai bai cika kalimar ba wallahi sai faɗi ga magana wadda ita ce kawai wadda gabar da zan karanta ita ce imam malik ya kawo ya ce wallahi lau mana'uni anaqan akula a sauran ruwayoyi anaqan a sauran ruwayi iqalan imam malik iqalan ya kawo abu dawuda ya kawo duk ruwayoyin gaba ɗaya. shina ƙoƙarin ya nuna masu karatu cewa ya zo anaqan ya zo iqalan ya ce wani wani wani ya roto ya ce anakan wani wani wani ya roto ya ce iqalan kilahu ma sayyihun duk sun tabbata wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha wallahi koda sun hana min bi dangi ita anakan anan mai ainun nunun bi dangi wadda ta riga ta tsuwa ta kwanzani ko ko ba ta cikin mali sahi ko mai ita mai sunta dun na ɗaya ba ta suwa dun ba a sayanta bai iya cin namanta dun tanina ba mai ba ƙiba illa dai ana kora ta ta ƙara yawa to ita kan ko da ita sun ka hana ni wadda ba a komi da ita kanu adduna ha ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadda zamanin manzo Allah suna bashi ita ni ko sun ka hana ni wallahi laqatantum ala man wallahi sai na yake su akan hana da sun kai can ɗazu kuma na imam malik wani zamu kai iqalan kamar ni ambata sai mun karanta shi mu je fassara qala umar radiyallahu anhu umar yace fa wallahi na rance da Allah ma huwa illa an qad sharaha Allah sadra Abi Bakar radiyallahu anhu fa araftu annahu al-haqq umar yace ba wani abu na ba kawai illa dai kawai ashe Allah ya ya lilwata kirjin Abubakar yassan ya mai fahimta hedani shi yasa ina kokar in hana shi shi ko yana kokar ya tabbatar min da cewa ya kasu ya halatta karshe sai dai ni gano ashe Allah ya buɗa mai kirji ne ya cika shi da ilimi abinda ni bai min ba ni gano Abubakar Siddiq ya hi daidai ya hi ni gaskiya a wannan kadiyar sai ni gano gaskiya sai kaga wannan lokacin da Abubakar yi yake waɗannan Abubakar shine number 1 cikin sahabbai ko kowa na duk sahabbai babu wanda bai nan kowa na nan annabi na rasuwa aka yi wannan ko kuma gaba ɗaya suka wa abubakar ɗa'a wajen yakan mani'i azzakati ko ashe wannan yana nuna ijma'i ijma'in sahaba ne radiyallahu anhu gaba ɗaya na cewa ne na cewa duk wanda ya hana zakka ana ya katai ijma'in sahaba daga abubakar as-siddiq radiyallahu anhu har zuwa na ƙarshen su abu kufai ko gaba ɗaya sun ittifaqi na cewa duk wanda ya hana ya hana zakka ana ya kana iya cewa ka samu ijma'i ijma'in da bai da nassi na hadisi ko aya kana son ka ce irin maganar da malamai kai suka ce babu wani ijma'i da aka yi bai da aya bai da hadisi ko sai ka ce ga misali ka samu sai a ce awa ga misali akwai shi ma yana da aya yana da hadisi ai wato nan ka gane hikima jibi abubakar siddiku bai ji cikin hadisan ba bai ji hadisan gaba dibi Umar bin Khattabi bai ji wanga hadisi ba bai ji cikin wanga hadisi ba amma ɗani Abdullahi bin Umar ya ji wanga hadisi dun hadisi ya tabbata ko nan kasa kasa mai arba'un hadisan ya kawo shi cewa umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah sai ce mi wa yuqimu sala wa yu'tu zakka ashe akwai zakka ciki ke ba sani ko kun gane abdullahi ibn umar ya tsare abin da babansa bai ji ba don babansa bakin mi bakin la ilaha ya jiya abubakar abdullahi ibn umar ya tsare abin da ni abin da sahaba abubakar siddiqu bai koji shi ba amma ka dibi irin muwafaka da Allah madaukakin sarki yawa abubakar siddiqu sai ya dace daidai da kaulin da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka qitalu mani zakati ya tabbata nassan a qur'ani ya tabbata a hadisi ya tabbata a ijma'in sahaba an gane ai ina jin a aya na ce nasan alqur'ani Allah na ce a cikin sura tauba a fa in amanu billahi ko fa in aqamu salata wa atu zakata ko fa in tabu ihim wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din sai Allah hada su gaba daya fa in tabu kaji ba suka tuba wa aqamu salata kaga sallah sannan ce ni wa atu zakata suka bada zakka to fa ikhwanukum fi din na cikin aya bara'a bara'a da an ka saukar cewa barra da wani kafin wanda sai ka cika sharɗan abin da ta yi sannan ka zan ba a yaƙakka ashe kaga zakka shara'i ta daga cikin sharɗan da aka yaƙa mutum ya batta ko ko a taida da shi yana ba da ita kamar yadda take sallah kuma hasali ma zo zo zo inda Allah ya ambaci sallah sai ambaci zakka Allah ambaci sallah da zakka an malamai na masu gida wajen tamanin da yan kai da bi ambaci sallah sai ya goya da me sai ya goya da zakka saboda haka da zakka da sallah ba a raba su shi yasa Abubakar yace wallahi la uqatilanna man farraqa salata waz zakat man farraqa bayna salati waz zakat kila an fahimta duk cikin ibada ta badaniya babu kamar sallah duk cikin ibada ta maliya babu kamar zakka kila fahimta kuma da waɗannan biyun addini ka tsayuwa kamar yadda zan zakka ita ce shi'ar ita ce abinda tuta ta addini wadda da babu ta addinin zai mutu ta bangaren ƙarfi na dukiya ƙarfi na economy haka ma ita sallah bangaren wancan haka take mun fahimci wannan saboda haka kaga ce wadda Abubakar ce wadda Imam Malik yace ba la gani hadisin tabbatacce ko ba haka ba kace Bukhari ya roito shi Imam Muslim ya to shi abu dawud ya rawaito shi da sauran dai waɗanda ka rawaito a duk sun rawaito shi su abu dawud su imam ahmad a cikin musnad na imam ahmad ya rawaito shi hasali ma duka kusan saba ɗin nan sun rawaito shi don bukhari muslim abu na nasa'i a tirmizi nasa'i sannan da imam ahmad ibn majah ya bai kawo shi حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال law mana'uni iqalan wallahi da sun hana min da baibiya iqal suka ce abinda in ka daure bisa ko ka so bisa wannan da aka daure ga kafar ta ko sai a walwale ta a daura ga wuya kaja kila an fahimta mun san akwai da baibiya akwai eh akwai gindi to ita aka ce gindi ko gudan nan wanda aka daure ga kafa yawwa to da shi da a ce zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam in sun ka hidda zakarsu suka jawo rago in sun ka sun ka ba da zakar da ragon suna ban ma annabi ya giya to ni ko yanda sun ka taho sai sun ka ban zakar duka amma sun ka ce a ba su ya giya su koma da ita wala na ka saboda ita ya giya ma sun sun sun rage saboda ka cikin da shi ya ce na jahar tuhuma da na yaƙe su kan wannan ila fahimta وحدثني عن مالك حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم انه قال شرب عمر شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فاعجبه فسال الذي سقاه من اين هذا اللبن فاخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا نعم من نعم صدقته يشكون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يده فسقاه وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم وانا حديث ابو بكر كان ما قال ان الله كيف جاء ابو بكر الصديق يا جاهل شيء انا يا كرسو عمر بن الخطاب يا اخي يا مصر ما يشوف ما يشوف شيء يا حكى لنا da su Usman da su a da sauran sahabbai ka ce sun kan su sai ko haka shari'a ta yi na ba sun kan su kai da Umar bin Khattab ya faɗa yana ganin cewa shi ne na farko bai cikin waɗanda zakka take haramun da su don bai cikin ba ta shi waɗannan da kan mana ba da ko ya ya ya ta ta ta ta ta ta ta ta ta ko musan hadisi kaga ba ka gane cewa ba su ba a kamu da ciki su haye ka ji umar an zai gizo a malikin na daga cikin manya-manyan malaman madina guda bakwai ko a ah, duk da dai ba a sa cikin bakwai ba amma yana cikin goma in ka uku za ka sa bararrun bayi Umar ibn Khattab suna aslama gashi nan wanda aka ce makunya ana ce mai Abu Khalid shi a farkon bawan da ya shigo Madina bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam annabi na rasuwa Abubakar Siddiq na hawa da ya tura yaƙi na Khalid bin Walidi da an ka yaƙin wanda an ka bawan da ya fara shigowa Madina duk cikin bayi bayan da ya wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam shine Asma kuma sai aka ba Umar bin Khattab shi radiyallahu anhu lokacin Khalid ya kamo shi ya ta aiko ma Abubakar Siddiq Abubakar Siddiq sai ya raba su sai Aslam ya fada cikin rabon Umar bin Khattab to shi Aslam shi yahi Zaid ibn Aslam Zaid ibn Aslam ɗaya na daga cikin manyan manyan malaman Madina kabarin ambata har ya kasance Umar ibn Abdul Aziz yana jawo shi aje shi gaban fada tai yace ina jawo shi dun ilimi ne da tsoron Allah tai don Allah ya ce inna akramakum inda Allah ya taka ku ku bar ganin cewa shi maula maula ne to amma inna akramakum inda Allah ya taka ku shi ribbi zai dumna aslam zai dumna aslama kamar da aka cewa ya kasance ba a ba da fatawa yana madina kowa zai cewa ta inda zai dumna aslama ai mun san alqasim ibn muhammadin wancan dan aisha radiyallahu anhu mun san sauran dai waɗanda a cikin madina sun kasance da duk an kai musu tambaya suna mai da tambayar gawa ga zaid ibn aslam a cikin mu yana da hadisi 51 wannan ɗaya daga cikin hadisi 51 wannan ɗaya daga ciki annahu qala shi ya ce kaga in yace shariba umar ibn khattab kaga hadisi mausulun na don yaron gida ne kuma sika ne ba bukata a ce akwai wata tuhuma game da shi saboda hadisin nan muttasil shi kuma malami imam malik na mubasharatan an taba mai wata tambaya aka ce mai a ah, wani ba nasari na suka turo su mai wata tambaya aka ce algahar ta malam shin mace karkashin bawa ya idda ta take idda nawa ta kai afwan baiwa karkashin ɗa ya idda ta take kuma saki nawa a gare ta sannan ɗiya karkashin bawa ya idda take saki nawa a gare ta kila kun fahimta sai ya ce baiwa karkashin ɗa iddatuwa haidata ne waɗanda kuwa talasu da bikati kila gane take hun diya kuma karkashin bawa yace iddatuha salatu hiyadin an gane ai sai yace wa wa talaquha ta dalikata ne saboda bawa a rike da ita sai wanda ya faɗa ba sai ya miki ya wata ce dawo dawo ina zaka yace zana in tambayi alqasim ibn muhammad in tambayewa in tambayewa in tambayewa sai ce alhamdulillah ka ce ka tambaye su amma kai ko na gama ka da Allah in ka ji duk abin da sun ka baka amsa ta ho faɗa ne ya zagaye duk garin Madina kowa ya tambaya na bashi amsa harfan bi harfin kamar da Zaidun aslama ya bashi amsa har suna ce mai sai ce ya ji haka da shi dalibin wawa ne, in sun ka faɗi haka sai ce ya ji su ce gawa ya ce ga Zaidun Aslama ya ta inda wancan ya ta inda wancan kowane yana cewa to ka tambaye zai a aslama kaka tambaya ta abinda ka sai yana kega kaga kenan sun san matsayi ne masha Allah haddathani an malikin an zaid ibn aslama yana wani karin magana man yana cewa man yattaqillaha ahabbahu an-nas walau karihu haka yake haka yake karin magana man man yattaqillaha ahabbahu an-nas walau karihu duk wanda ya ji tsoron Allah mutane sai sun so shi ko ba su so su ba su son su so shi sai su ji Allah ya kada so ne cikin zuciyarsu ko sun ki ko sun so mhm, in ji zai dubna aslam annahu qala yana cewa shariba umar ibn al-khattab wata rana umar ibn al-khattab ya sha labanan nono fa a'jabahu sai ji dadin nono nono ya bashi shawa fa sa'ala alladhi saqa wannan da yan mai nonon sai tambaye wannan Ya ce masa min aina hadha laban kai ba Allah ina ka samu ga nono wannan nono da dadi yake yana da kyau ina ka samu fa akhbarahu sai shi wannan mutum ya ba Umar labari mi Allah labarin annahu cewa warada alama'in ya biya wajen wata mashaya inda ruwa hakwanci to dai biya nan karsan ma shi ya faɗi sunan ruwan sai dai in ma ya zanzai ibn aslam abba ya sunan ba ko umar mali abba ya sunan ba ko kuma ya hayab ya halle abba sunan ba me yasa bai faɗi ba ɗayan biyu ko ya mance ko ko babu alaka ga jin sunan shi suna bai da wata fa'ida inda bai da wata fa'ida ba sai an bata ma sunan ba ya dai biya wajen wata mashaya inda ruwa ke kwanci ko da ya biya fa'iza na'amun sai ga disashe min na'amin sadaka disashen sadaka suna shan ruwa wurin wahum wahum yaskuna su mutanen wahum su mutane ko da ba ambace su kakkace na'am ahum wahum su mutane yaskuna suna sha da dabbobin nasu fa buli in inji shi mutunin. fa guli min albaniha to shi ta sun kaɗan tatso nonon a dabbobin na na sadaka an gane karatu ashe nonon sadaka na Umar ya sha ba sadaka irin wanga sadaka ta ya ku Allah bayan Allah sadaka a ta zakka muka magana zakka faj'altuhu fi sikai to shine da an ka tatso min ku ban da bukata sha lokacin sai ni zuba cikin salkata sika salkar da aka sa ruwan sha da sauransu kai tafiya sai nissa to fa ha hada shi na ka sha wanga umar shi na fa'ada adakhala umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab yassa yadahu hannu ne fastaqahu ya tabu kokon bakallatu ya amaye shi ya tura hannun cikin baki ya amare shi in ba ya can sadaka amirul mu'minin khalifa ba dukiyar da aka tara ba don ya hawaice ba bai ko sani ba amma ya amaye shi saboda ni ibn abdulbar yana cewa to ina ganin kila ɗayan biyu ko dai lishiddatil wara'i tsantsai ne ya yawa tsantsai ni ne na yawa ko yace abin da yasa ce tsantsai ne ya yawa saboda ya halatta ya sha ko bai halatta ya sha ba ya halatta ya sha ko da gani na ba mu karanta hadisi ba na sama sama cikin cikin bulugu da cikin motsa na cewa sadaka ba ta zakka ba ta halatta ga gani sai cikin kana cikin mutane biyar daga ciki an ka ce da mutum mawalaci da adda makwacci talaka sai an ka ba talakan zakka kai ko sai yan ma to ba da ka ci ba komi kuɗin ka yan ma babu ruwan kai ba kai an ka ba ba kuma ba ka sashi nan amma li shiddatil warri kuma dun ya kauce mami ya kauce ma zama muhallif tuhan in kana shugaba kana wurin bagiren tuhuma dan abu kaɗan kai ana ba kowa uzuri kai man da kai ko ba haka ba yawwa kana shugaba ga komi to ka kauce ma wurin tuhuma inda ke ne bai da jagorancin mutane bai wani abu kila ko da mawadaci na ya sha ba mai kallo ne amma aminu mu sai a ce ya fara cin sadaka dukiyar mutane ka canyewa kila an fahimta in dibna mu ce ko dai ni shiddatul wara'i ko kuma ni ko kuma yana ganin cewa wannan abin bai halatta gare ba don yi zaton cewa shi wanda an ka ba ko wanda ya bada ba haƙƙe ne na ba kana kyauta da dukiyar da ba ta ka ba yawwa an za ka kana mu'amala kana kiyon tumakin gwamnati ko ko kana riƙe da treasury na gwamnati sai ka ɗauka ko kana shugaban wani ofis ko wata ma'aikata sai ka kama ɗaukar kuɗin ma'aikata kana da haka so shi wanda kabba ya halatta ya ci Kina an fahimta eh kai ka ci to shi ko sai ka mu Umar na ganin rashin halacci saboda shi ma wance ai ba nashi bane kiyo an kafa shi ko an doka ko ne kaudi na doka yan mu wani ya ba wani ba sani ba ko kun gane cikin to yana yiwa yace in ji Ubi Abdul Bada ce ai daga cikin waɗannan dalilai ne Allah samu gane kan haka dai suna karɓar zakat suna tsayi da ita ba don kwaɗayi game da ita ba a wani gaba kala malikun قال مالك الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه فتوى قال مالك الأمر عندنا الأمر أقم متانا مدينة جباء كف كولا anna kulla man mana'a faridatan duk wanda ya hana wata farilla ma'ana zakka amma ya ce faridatan ma'ana don ta ɗauki duka faridatan minal na'ari faridatan minal bakari faridatan minal ibli faridatan minal ayn minal zahabi wal fiddati ko wace ne min fara'idillahi azza wa ya hana wata zakka daga cikin zakkar da Allah ya farlanta akan ba ya hana kuma falam yastati'il muslimuna akhadha musulmi suka kasa amsota sun kai sun kai da shi dibarar duniyar da an tura mai kowa bai bai to kana haqqan alaihim ya zan wajibi haqqan alaihim wajibi a kansu jihad su ya kai su ya kai hatta ya akhuduha bu sai sun karbo ta ko ya so ko yaki wannan shine ijma'in sahabbai ko wancan daga Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu shine Imam Malik ishara cewa to wannan shine al'amarin da tun sannan akai ha ila yau na hada ba samu canji ba lalle duk wanda ya hana zakka aka bi aka yi hanyar lalama da kowane da hikima da wa'azi da nasiha ya ki to a yaƙai ko da ƙarhi a ansota wannan kuma shine haka abin yake kuma alhamdulillah wannan bata da sabani dake jima'i sahaba sahaba na fatawacce ga dukkan mazahibu fatawacce ga dukkan ahli sunna bata da wani sabani wa haddathani an malikin wa haddathani an malikin أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك فكتب إليه عمر الخذها منه wannan hadisi shi ma ya zo balaga amma an yi bidati har an gaji ba a samu ba kan haka sai ya zama ne balagan ko kuma inda ya zo da wani sabon hukunci baka gina hukunci kai ne amma dai kana iya samun isti'inasi ka dan samu wato wasu yan debarbaru da wasu yan fasahohi ciki na Allah ka yi da su a wani wuri a gaba amma bagun batun cewa kila ka yadda wani hukunci wanda Allah za mu yi tsinkayewa cikin hadisin babu shi saboda balagan nan na ɗaya kenan na biyu magana ko hukuncin ba ga annabi ta hito ba ba ga sahabi ba ga umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz na tabi'ina hadisi na maqtu'un ina son mun san maqtu'un marfu'un daga annabi sallallahu alaihi wasallam mawqufun daga sahabi maqtu'un ga tabi'i kaga za mu ɗauke ta matsayin fatawa ce daga cikin fatawoyin malamai in ta yi daidai da nususu shar'i ko ko wani ah, hadisi ko wata aya ta yi supporting wannan fatawar sai mu rika in ba ta yi supporting ɗinta ba in a bangaren hikima da sauransu mu ribaci wannan hikima bari dai mu ji mu ji hadisi wa haddathani an malik annahu balaghahu sai suka ce tafarrada bihi al imam malik amma malik dai kadaito da shi anna amilan wani gwamna a larabcin dauri musamman lokacin su imam malik da bayan su tun daga umar bin khattabi har zuwa su karshen su mazahibul arba'in nan idan khalifa ko wani abu aka ce amil aka ce amil la khalifa matsayin gwamna yake a kula sosai kamar yadda can larabcin manzo sallah suna ce mai amir amir amir mana fara da ko ba haka ba amir wanda manzo sallah sallam ya anka ci kasa ko anka ci gari sai ya tadda wani ya kafa ya can ya jagorance su ko eh ku tuno hadisin Abu Dharr da yace shi ya mun karanta shi ko lakum satahrusuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah فنعم المرضعة وبئست الفاطمة الإمارة إيه shugabanci ba na khalifa a'azam ba annabi sallallahu alaihi shine shugaba to duk wanda ya kafa sai a ce mai amir lokacin da man sallallahu ya kawo Abubakar Siddiq ya hau ya zama khalifa to duk wanda an ka kafa sai ya zama shi komi amir ba amir ba har dai lokacin da kalima amir ta tashi ka kam ta koma ga khalifa shi kai ne an kama ce amirul mu'minina Umar bin Khattab amirul mu'minin Usman bin Affan amirul mu'minin Ali bin Abi Talib sai san kalima amir ta tahe daga gwamna ta koma ga shugaban kasa shi ko gwamna sai aka kama ce mai amil shi yasa in mun ka samu irin wani istilahat irin can aka ce amil na gari kaza matsayin gwamna yake ko ko ka ce wani kantoma ko wani abu mai kama da haka annahu balagahu shi imam malik labari ya kai garai anna amilan wani shugaba li Umar ibn al wani gwamna na Umar ibn al-Khattab afwan li Umar na Umar ibn Abdul lokacin da Umar ibn Abdul na gwamna ya hau shugaban kasa shi shekara ta 90 da tara bayan hijira sannan yayi wafati yana yana shekara ta 101 bayan hijira 99 bayan hijira ya hau 101 ya rasu shekara nawa biyu a gane biyu yayi kacal amma sai da ya cika duk duk kwakwahin daula islamiyya cika da adalci cikin yan shekaruwan ga biyu cikin yan shekaruwan ga biyu sai da ya zama kana tashi daga madina ka ta hayyamin ka tashi daga madina ka je sham ka tashi daga madina ka je iraki ko iran ko farisa babu abin da haka tsoro sai kuraye amma ba farawo ba ba dan ta'adda ba ba wani wani azalimi ba ka aje kayan ka bakin gida ka shige ka ruhe ka basu waje kuma da sai ka tashi ka iske su saboda ni saboda kwanciyar hankali babu barawo isa ta tsaye dama da hukuncin Allah shikenan salun alu babu rikicin babu rashin insurgency rashin kwanciyar hankali babu ta sannan babu rikicin hatta da rikicin addini shi ya kashe rikicin shi'a sunna da aka yi an jawo daga ana kashe-kashe duk ya kashe ya hana zagin Ali bin Abi Talib ya kafa dokar duk wanda ya zagi ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin ana tsammai da haddi kowa ya kama baki ne a yayin ko kamun haka shi a za su hau minbari in suka yi kare hudubar su suka yi kare suka kare surutan sai su ce wal'an umara wal'an ababakarin wa Umar wa uthman haka suka ce wa la'ance su sannan su yi salati da sallama ga Ali bin Abi Talib su ko an ka samu nasu ba yan bangaren wancan su kuma su kuma in sun kawo sai su zagi ali su zagi ahlul baiti ahlus sunna su kuma sun zan tsiraru cikin jama'a ba su iya faɗa da waɗanga ba su iya faɗa da waɗanga suka zan abin ban tausayi Umar bin Abdul Aziz shi ya kawo ya kashe gargima ya ce dole a yi tarabbi duk wanda za a naɗawa a matsayin khali a matsayin eh, liman dole in ya kare kuɗi ba sai yi salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya yi tarabbi neman yarda wa radiyallahu an abi bakr wa umar wa usman wa ali gaba daya kuma ya kafa dokar cewa waɗannan khalifofi guda hudu nan ba wanda daga cikin su wanda ahlus sunna sun kace abubakar thumma umar thumma usman thumma ali wannan haka yayi kuma ya yi kokari kware da gaskiya ya magance haka nan a cikin kisoshin da aka ba labari yana son ya maidan ma cikin cabinet ne akwai masu ra'ayin shi'a shi'a ka ganin cewa ali suka so abubakar umar usman kahirina amma ba su iya cewa su faɗi haka to yana son ya goge musu wannan a matsayin na khalifa kila ba su iya ko tsoro kuma na ba su iya dabar da shi kuma sun ki bayyana al'amarin ya gane sai ya sa wani ya ce yana son da Allah wani yana son ka taho cikin khalifa ta lokacin da ana cin jin ka ce kana bi kana so in baka diyata idan ka ce haka son nika zan zaburo ma da fada in ce kahiri nika ba ɗiyata kahiri to in ni ce kahiri nika ba ɗiyata to kai kuma sai ka ce mi a ah, to ba ka wada annabi yayi annabi bai ba kahiri diyata ba usman bin Afana? ka ce haka ka ce haka na haka ne ka so ka ce ai annabi ya ka ba kahiri diyata. ya ce ku an gama to haka aka yi yana zaune din ana cinjim ya zo ya ce khalifa na zo bi da khalifa ya zaburo mai kai awa da ka bidata ka hinni ka ba ɗaya ta ce ba ha ba khalifa har kamance annabi da kai ne shugaban kuwa ba ka hinni ya ce sun kace su shiyat subhanallah subhanallah kai ƙarya kawa manzo Allah ƙarya ah, sai ce a sai ali ka ce ku bari ya faɗi wani na cikin su annabi ba ɗaya ce wanda aka hinni sai ce Uthman suka ce inna lillahi wallahi ƙarya ta yace to kun jiya ashe wasu ashe annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba daya bai ba bai ba bai ba ki ya ce ba kai wannan kenan radiyallahu anhu shi yasa haka aka kenaya sai a ce zamanin umaraini zamanin umar bin abdul aziz da zamanin umar bin khattabi ana kamanta lokacin adalci duk cikin duwal duk cikin umara shugabanni na amawiyawa babu kamar umar bin abdul aziz وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر wani gwamna na Umar bin Abdul ya rubuto mai da takarda yana ambata mai a can inda yake jiha ta yi an samu wata matsala wace ce matsalar ana rajulan ga wani mutum nan mana a zakata mali ya ce ba da dukiya ta ya hana ranka ne ya zanyi da shi fa kataba ilaihi Umar sai Umar ya rubuta mashi Umar bin Abdul ya rubuta ma gwamnan nashi an da'ahu kyale shi kyale shi wala ta'khudh hu zakatan ma'al musulmi ko ya baka zakat tare da musulmi kakka bashi kakka karba shi ko da baya baka kyale shi ko da baya baka kace baka so kala sai ba labari ce fa ba laga zalikar rajula kyacen nan da Umar ya yi, Umar bin Abdul ya ce ko da ya bada ka a karba sai labarin ya kai ga mutumin shi wanda hana zakat ya kai gari fashtadda alai sai magana ta rike ta sai mai tsanani ya zankace na ya san akwai wata matsala ba haka za kyale shi ba cikin al'umma gaba ɗaya irin wanda umar yake da adalci yace ko ya bai ka a ba ya san ba haka za ta tsaya salon alun ba mhm. da ya ji tsoro ya abin ya yi mai tsanani wa adda ba da zalika zakata mali bayan haka sai ɗauko zakar dukiya ta ya kawo inda gwamna da ya kato kuma halifa ya ce maka ya amsa ko don haka faka ba aminu umara sai shi gwamnan Umar ɗin sai ya sake rubuta ilaihi zuwa ga Umar na cewa ya zukuru yazkuru lahu zalika yana ce to nan ya ko kawo zakati ce kuma ka a karba kuma gashi ya kawo fa taba ilaihi Umar sai Umar ya rubuta mai takarda an khudha min karba karba ashe ce wanda ya kaka karba an yahe mai irin ta jiya ta ko amma gaba kata ita kan ba irin ta jiya ta jiya iznin ko kila ku tuna da hadisin yawwa amma yau bakata ehe ce to karba alhamdulillah wannan shi ka daidai da mi shi ka daidai da babu ma a fi ahad sadaqati wa tashdidi ha tashdidi na ehe babu zakati ma yukhrasu min thimarin nakhili wal a'nabi Wannan ba da kudan lokaci da kudan dama da kudan lokaci ko ba mu kare shi ba wannan babi na goma sha tara yana muna magana yanzu za mu shiga wani wani kuma babi daban ko mun yi na farko na zakat zakatun zahabi wal fibbati ko wal wariki zakat kudi ko sannan ba mun gama wannan mun yi zakat bisa shi har ila zuwa nan zakat bisa shi ta mukai ko a tada hadisin ga da aka kawo na cika mace fi akhadha sadaqatu wa tajila fiha yana hada dukkan kowace irin nau'in zakka amma malam ya zabe sa shi karkashin zakkar dabbobi saboda ciki iqala an ka ambata da biya ko gindi an ka ambata ga dabbobi aka sashi hadisin Umar kuma ga shan nono shi ma ga dabbobi shi yasa munasaba yasa su ciki ala alabin da muka so mu ce mun gama bayanin zakkar dabbobi za mu shiga bayanin zakkar kayan gona da kayan itace an gane wannan abu na farko daga cikin harkar kayan gona da kayan itace yanzu ma zai magana a abu uku za mu cikin wanga babi abu uku za mu kula da shi ko ku za mu tattauna cikin wannan babi na farko mun san nisabi aiko wala zakata fi ma duna khamsati aw sukin ehin babu zakka ga abinda bai kai wusuki biyar ba ko kaga mun san nisabi duk abin zakka ya kai wusuki biyar mun san gusuki shine hacin da aka sussuke ina ce haci ina jin kalimar tana haɗa komi ko ehin gero daban banna, dawa daban banna, shinkafa daban banna. amma yanka ce haci a luga ina jin ya hana ko gero haci na dawa haci na kila gani saboda tahuwa habbu to mun san misalin abinda nisabin zakat wusu cewa wuski ya nuna cewa kenan sai an sussuke an gyara koyar ta yi wasu ibiyar ko ibiyar shi ne muka aunawa da cewa sa'i ɗari uku ko to dama mun gama karatun wannan mun san nisabi amma abin da mu karanta cikin wannan babu to ga nisabin mi aka hisuwa ciki cikin nisabin gwargwadon mi mudu ko sa'i nawa percentage nawa za a hisuwa ciki ina da an gane karatun wannan shi za bai magana farko kenan magana ta biyu abin zamu cikin wannan babe akwai bambancin abinda kan wahala da kanka da abinda baka wahala ba mu dan yi ribas mu dan waiwaye kaɗan can cikin zakatul mashi ta dabbobi ba mazhabin imam malik ba sauran mazahibu musamman malaman hadisi da mazhabin imam ahmad da su imam shafi'i sun tafi kan cewa abinda ka turke ba saki ne kai ba ko ko na aiki wanda kaka ta kwalo ka ci da kanka da shi bai da zakka ko yawwa sai wanda aka saki ana kiyo ko to a cikin zakkan noma akwai irin wannan akwai irin wannan inda aka samu rukusa ga wani abu wanda ba a hidda zakka in ƙara fassarawa sai mu ce wajen noma akwai noman rani akwai na damana noman rani kusan wahala kila da yawa za ka yi sosai ta yawa kila za ka yi murface za ka sai injini na famfin ruwa za ka yi kaza duka dai wahala ba ruwa na da ka sauka daga sama ba kila wurin ma babu wani magudanar ruwa kai na za ka yi rijiya ka kashe rabin miliyan dubu ɗari biyar ko ko wajen ka duk abin da zai za kashe ko dubu ɗari ko ta gargajiya ko ta injin ko ta ni ka dai kashe ga duk ka kashe kuɗi da yawa to akwai bambanci da irin wannan wakan wahala wadda kila ana ganin gwargwado ka kashe dan kuɗi da irin wadda ɗaya ka zo kan nome ka shuka Allah ya taimata ruwa ta girma kila an fahimta akwai bambanci eh dole akwai saboda musulunci addina mai hikima addina ba azalimin addini ba addina mai bin maslaha kowa ba addini ya zai bautar da kai ga abubuwa abubuwa kun baka da wata riba ba hatta da sallar gada ka azumin gada ka da sauransu sauransu ba abin an ka wai shikenan bautar da kai da aka son ayi ba ko ba haka ba lahira sakamako gare ka eh eh jaza'an bima kanu yaktibuna jaza'an bima kanu ya'maluna kuma in kun kiya Allah ya ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna to haka musulunci yake ba an ce an bashi kawai kai ta wahala ta ta banza ba saboda haka irin nan za mu tattauna game da wanda ka wahala da kanka ko ku wahala ka tafiya ciki da abinda babu wata wahala sosai akwai bambancin na abin da ka fita kila an fahimta abu na uku wanda za mu tattuna cikin wannan babi da shi mana ya buɗa babu zakati ma yukhrasu idan ka yi noma musamman ba noma musamman kayan itace mu ce da bino da inabi wanda a hadistan ko ko a babin shi ya buga misali da su kana da iccen dabinai ko kana da iccen inabi amma kullum ka tashi da yake kila an ɗauko dogon rani babu abin da ka bari ko ba haka ba kullum babu abin da aka ɗanci sai ka sai ka ɗan ɗogo ɗan gonarka sai ka sai ka ɗan diddiba wanda ya hina naka buge a kawo gobe ka tafi kullum kai baka da abinci sai ka ɗogo kutu yau min kenan ko ko ko kutu sa'atin bai da fiya ɗogo a to in ku an ka bi haka fa yau ka ɗogo gobe ka ɗogo jibi ka ɗogo an yi an ka ɗauki wata guda ko wata biyu ka cin buhu to ka samu buhu hudu sai ka ce baka da zakka ko ba buhu nawa ka zakka to ka samu hudu sai ka ce hudu kai nawa ka ci biyar ko to ya za a yi irin haka sai a hana ma ci sai ya na don kakkaci buhu ko ko a yadda ka ci in a yadda ka ci ya za a yi to sai a yi shine ma ya su. me za a yi a yi estimating a ɗaukun malaman gona su san cewa i wannan gonar ko waɗannan malaman sanin wannan abin da aka nomawa ko cikin na gona da sun kai kware ga wannan fannin su ce i zai kaza zai wusu kibiyar in suka baka suka bikidar estimatin zai wusu kibiyar ko to zakkata waje magare ka ita ce amma ka yi ƙoƙari ka ba ko da za ka canye duka canye duka babu illa amma ka ba abin da za ka ba su a zakkat ita ka batta amma ci to shi a ka'ida ga duk abin da ana ɗiba yawa ɗiba gobe a ɗiba jibi a ɗiba na aikan gona to abokan ga su za mu karanta cikin wannan babi shi sababi na mu wuya sosai kwarai da gaske ko eh abu uku abin da za a fitar eh, farilla ba sabi ba farilla eh da kuma farillan ma in za ka fitar da ita wanda ka wahala sosai da wanda baka wahala sosai ba sannan da mi sannan da abin da ka ci kamun a kai ga umfanin gonar ana lisawa da shi ko ba a lisawa shi na mala ce babu zakati babin zakat ma ya horasu abinda za a estimate dine ya zan ce da hausa shi estimate ya zan ce da hausa shi kimantawa hmm? ban ba kalimar duk wato akwai kiyasta akwai kimantawa kalimar ta hi kirdado aka fassara mu ita ga karatun zauri amma eh dun kimantawa Da kuɗi aka amfani da ita ta ƙauyi muka ce mai a karatu ƙimantawa. a ce na fashe wayan gata ka ta sai a ce a kimanta kuɗinta sai a ba da kuɗinta to amma shi wannan shi abin aka auna aka aka kirdado aka kirdado yawwa kirdado wanda ki kirdado din ba accurately aka yi shi ba ba an ce lallai-lallai bai wucewa ba ba an ana saran haka zai babu tabbaci sosai amma a ilmanci ga masu abin to ba a cika samun kure ba ko da za a samu ɗan kaɗan za a samu ya ɗan ƙaru ko ɗan kaɗan ya rabu to shi a harisi a kula sosai shi a haris a babu zakati babu na ana zakat ma ya hurasu abin da za a yi kirdado min simari na ‘ya'yan annahili ibcin da binnai wal a'nabi da inabi inabi da dabino wanda a bisa ce ne to in za a ci shi ana ci ne amma kamun ka fara ci ka kira waɗanda sun ka kware su yi ma dado sai ka ci gaba da ci in zakka ta waje bare ka tun nan ka sani in ba ta waje ba ka sani haddasani ya hayan maliki ma زكاة ما يخرج من ثمار النخيل Haddasa حدثني يحيى an مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يساري وعن بصر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنفس نصف العشر ina ما قال an شكرا حدثني يحيى عن مالك دقي إمام مالك an istiqati indahu ko ba haka ba za mu zo ga wannan daga wani amintacce waje ne shi imam malik wani wanda ya amince ya ki faɗa mana shi amma da ya ya yi sikirin nashi kuma ya tsallake ko yawa imam malik yana cikin mutashaddidi na ba cikin masu harka tajrihi da ta'dili ehem ya cikin mutashaddidun kusa akwai mutashaddidun akwai mu'tadilun ko mutawassitun akwai mutasahilun imam malik a cikin mutashaddidun yana ya cika kwandemin mutane yana cika dan laifi kaɗan yace ce lahi jirgi to iri ne abinda sani ambata muku iri ne in yace ce mutum fika ai na jin ya tsira ko a ƙa'idar gagare mu yau amma dai duk da haka na ana buƙatar mu ji suna ne don me akwai ai kore babu wanda ya wuce kore ko ko akwai boyo al'amari zai yawa kana mu'amala da mutum saboda wanda ya sanka ko sai ya kama taka tsantsan wajen saba ma ko amma ja'iliya saboda kai ya san wanda kake ko ah. ya ga abin amma can kowa ya san wanda yake to gudun haka nan shi yasa aka san aji suna ne ko ya zan ciki da bai haka yake ko yaya ina ta mun gane to mun dan saurara ka dan dai amma dai amintacce na wajen Imam Malik shi wannan fiqatu indahu yace an Sulaiman ibn Yasari daga Sulaiman ibn Yasarin wa an Busr ibn Sa'id da kuma Busr dan Sa'id mutum biya ya kabo gare su ko shi sai ka sikatu inda malikin ya je wannan hadisi ga Sulaiman ibn Yasarin sikatun tabi'iyun ko ba haka ba tabi'iyun saghir ko tabi'un kabir ko kakmil kibari tun Sulaiman ibn Yasar a dan uwan dan uwa na da ibn yasarin da da ibn yasarin da sulaiman ibn yasarin kilahuma din dukan su biyu maula ne ga maimuna zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dukan su bararren bayina ga maimuna radiyallahu anha busur ibn su'id shi ma tabi'iyul kabir duka malaman shi wancan sikatun inda maliki أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي fima saqati as-sama'u wal uyun wal ba'l al ushr ga abinda ma saqati sama ga abinda sama ta shayar sama ta shayar da su wato ba aikin kana nayin motsace ba nayi rijiya kana ja da buga kana ba da uku sama dai shikka dai kai kafte kan gida Allah ya mata ruwa sama'u kenan ruwan sama wal uyun ko ku abinda mare mari sun kasha marmaro ruwa na suka biwa ku tasha ba aikin ka bane wal ba'al ko tsacin wuri wurin adda ni'ima fadama ce shine ba'al kalimar ba'al suna da fassara uku amma cikin masoran kun san dai guda ta yi na ba'al ana cewa miji ko wa bu'ulat wa bu'ulatihinna wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna bu'ula jam'u ba'al wal ba'al shine miji ko ba haka ba kaga ana cewa ba'al miji wa hadha ba'ali in ji matar ibrahim alaihissalam wa hada ba'al shaykha ba'al miji kenan sannan akwai ba'al gunki a ta tad'una ba'alan wa tadharuna ahsan al-khaliqin ba aya ce yanzu kuna kama kiran ba'alu gunkin ba'alu ku shi ne ya fi kowa iya halitta shi yake kowa iya azartawa ba'alu nan kaga ai ba miji ba sunan gunki na sannan ba'al sannan tsace damsayi na wuri wanda kaga shi ka shiga nan ko abin da ruwan sama sun ka shayar ko ruwan marmaro ya shayar ko damsayin ƙasa shi wannan cirin ko wannan abin ya tsotso da sayyunai ka tsutsa daga wurin ba aikin ka bane al'ushur sai ka bar ɗaya bisa goma na abin da ka samu ushur ɗaya bisa goma kaga kenan in kai musu biyar sa'i ɗari uku ɗaya bisa goma ɗari uku sa'i goma ina jin haka ne nan wajen mushassa ya kai damma sai a bada dame uku ko ya kai dame dame na aka yi? dame talatin sai a da dame nawa dame uku kaga sha ushuri ko eh kaga abin ya fita tunda wannan aikin ka akwai dan karancin wahalar ka ciki ko to abinda ka ba su dan yawa amma wa fi ma ƙiya bin Abin abinda an ka shayar da ban ruwa kai kai ban ruwa da kanka dan wahalar ka ta dan karu ko to shi kuma nisful ushur sai ka ba da rabin abin ɗazu rabin ushur an gane mhm kaga in ka samu sa'i ɗari uku ɗazu mun ka ce ka ba da sa'i goma ko yanzu kuma sa'i biya. nisful ushur an gane wannan shi kenan kaga ya ka sauki kenan to haka kai kai in da wannan ga duk irin nau'in me ga duk irin nau'in aiki na gona da zakai amma a kula nan muna maganar itatuwa ko Simaru. ko kuma nahal wal inabu an fahimci wannan hadisi ya tabbata wannan hadisi in mun kadiba da sulai mun gama fasara hadisi sai sanadi ne mu dan diba sanadi ne in muka diba sanadi ne da Sulaiman ibn Yasarin da Busr ibn Sa'id waɗannan da fiqatu inda Maliki ya karbo gare su kilahu ma tabi'in ko wannan su cikin tabi'ina babu sahabi ciki ashe hadisin zaka ce mursal ko amma mun san da muka burkutu hadisin sai muka ga hadisin abu hurara ya rawaito shi sanadi ingantacce ibn umar ya rawaito shi sanadi ingantacce jabir ibn abdullah ya rawaito shi sanadi ingantacce mu'adh ibn jabal ya rawaito sanadi ingantacce kan haka kaga kenan baka tuhuma wannan hadisi a nan wurin da cewa mursalina wal mursalu da'ifun ko hasali ma imam al-bukhari ya kawo shi a cikin littafinsa ga shi imamu al-bukhari yana cewa ta layi umar bin khattabi shi annan ba hadisi 1483 yace hadathana sa'id ibn abi maryam hadathana abdullah ibn wahab qala akhbarani yunus ibn yazid an az-zuhri an salim ibn abdullah salim dan abdullah abdullah dan umar an abihi daga baban sa abdullah ibn umar an an annabi sallallahu alaihi wa sallam imamu al-bukhari yana karatu qala yace fi ma saqati as-sama'u والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنبح نصف العشر وانا حديثي نصا حرفا بحرف yana cikin bukhari saboda haka ta layin abdullahi bin umar imam bukhari ya toshi saboda haka ta hanyar ƙashin bakin hadisin matanin hadisin sahha kasancewa ta nan mursali cewa wa cewa sulaiman ibn yasarin da busr ibn sa'id dukkan su tabi'ai ne kuma sun ce annabi ya ce la yadurru ko to alhamdulillah illa ta biyu ko ko matsala ta biyu wane ne sikatun inda malikin duk da dai lokaci na tahiya sikatun inda malikin malamai sun yi talalare amma in ka iya harka hadisi akwai hanya wadda mai sauki wadda za ka gano wacce ce za ka gano shi wannan hadisi da imam malik ya rawaito ta hanyar waɗanda mutane guda biyu busurum da sa'idin da Suleimanu bai sare babu wanda ya toye biyo ta wannan hanyar sai ha gano eh, iya wanda ya bi ta wannan hanya waɗanda mutane guda biyu su da Sulaiman ibn Yasari da Busr ibn Sa'id suna ruwaitowa su daga Abu Sa'id al-Khudri daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai an kace an samu ƙari ko ko ko suna ruwaitowa ga Abu Hurairah radiyallahu anhu shi wanga hadisi an samu waɗanda guda biyu sun ruwaito sun hada shi da Abu Hurairah suka ce manzo Allah ya ce an fahimce ni ko sai aka diba to ruwai to gare su a can ruwa inda duk sun ka taho an fahimta karatun sai haga akwai wani mutum al ibn Abi Zubabin shi ya roto gare su al ta ibn Abi Zubabin takwara Imam Malik na lokaci guda suke fikatun sabtun hujjatun shiwa shi al-Harith ibn Abi Zubabin fika ne lilgaya to ashe shi na karwaitowa dawa a wannan hadisi shi na karantowa ga sunan imam sarin ga busur ibn sa'id da abu daga abu horaira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gano hadisin ko mun gano mutumin ko kawai tambaya yasa imam ya rufe suna ne tunda an san shi thiqatun sabtun an san shi bai da wata matsala baka da wurin kizgina ce amma me yasa kawai suna ne suna da clash da imam malik ba su da jittuwa duk da haka ba su da jittuwa ka ji amana ta ilimi ko baka jittuwa da mutum amma ka san mai gaskiya na ka san malami na ka san ya san abun kana iya ba da fatawa da shi ko ko ya taba karantar da kai daga baki da wannan abun duniya dan hada ku kun kawace ba sai ka kire karatun duka ba ka ce duk baka yadda ka ka muke ko ba haka ba sai kai kwande mutum kai kwande mai karatu Al-Haris ibn Abi zubabin kuma abin da yasa ba Imam Malik ba jin zahi ne kai ba wani kalami ya faɗi ga imam malik sai imam malik ya zan bai sun ya faɗi suna ne kai ya zan yagi ba sai ko ko kai ya zan wani abu kila an fahimta ko ko kare ya zan a a ce ko wani abu ya kalli sai kawo mai siffar da ta tabbata gune alharis bin abi zubabi ɗanga shi na magana da ɗan yayi ya yi maganganu da yawa ko da yake lokaci bai bari amma ne akwai wata magana da mai siyarwa alamin nubala ɗan kawo game da shi har malamai da yawa suna ɗan ga ya ɗan yi zahi zahi kun san mutane kun san kawai ma malaka da irin waɗannan abubuwa kamar da ambata muku yana da zahi to shi ma wannan harfi abin da zama yana da zahi don kilashi da zuka samu ga malik ba wai matsalar ɗan bidiya da ɗan sunna ba fahimta mai tsoro Allah bar tsoro Allah a duk zahin na ga sunna ya kai su haka zahina ga sunna alharis ibn abi lubabin labari ya kai gari ci an ce wa imam malik bai hujja da hadisin albayyani bil khiyari ma lam yaftariqa ina da kun san hadisin masu ciniki biyu suna kan zaɓi matsawar ba rabu ba sai aka ce imamu malik bai umfani da hadisin kuma kun san ana yawai cewa haka ko ina jin kuka karatu mu na bulugula da mun ka zo haka an ce haka sannan muka sharhanta muka ba malik uzuri da wani abu na la'alla shi yasa bai dauki hadisin ba waga magana tana fada kunnen alharis na bizu babin sai ji zahi wa ga hadisin manzo sallallahu alaihi ya tabbata wai wani bai aiki da shi ka gane ba yace haka yace yace wallahi kamata yayi yustatabu a nemi ya tuba wa illa qutila wala a kashe shi a kashe shi wallahi wala a ce su wala ko a kashe shi imamu malik imamu darin hijira duniya na ji ne kai kai imajinin ko dan wani karai malami kacce ma haka cikin dalibai ne ya zai zama balantana imam imamu da hijira gaba daya shi ko ji magana ga sai da ya dan siffanta Alharif, bin Abi Dhubabin bai yi dan abin da ya kamata ba da imamu ahmad in sahha abinda ya ce imamu ahmad da ya zo ba ya gab da magana sai ce to imamu malik imamun ya kuta dabe shi ma alharis bin abi zubabin imamun sai ya ce walakin na alharis bin abi zubabin aura'u sai ya ce imam malik shugabana alharis na abi zubabin shugabana sai dai a nan alharisun abin zubabin ya hi tsantseni ya hi tsantseni ma'ana washi goyon bayan hadisi yawwa a zahiri ko shi hi goyon bayan hadisi to shi imamu ahmad kasan ya dan goya ma baya kukula kula kuma haka take yace to a wannan kadiyar a haris bin abi zubabin ya hi tsantseni ya hi kusa ko ba haka ba illa annahu tashaddada sai dai ya tsananta to ce da imam ahmad da ya awora ya dan yi tsantseni imam zahabi sai ya mai san mai raddi yace ina ko tsantseni ga wanda ya kakkausar kalami ga imamu min al'a'imma wa nan, ga darajar imamu malikin amma na yadda da cewa ke ma imamu amma bai kai malik ba wai da kokarin ya sasanta kila an fahimta to irin da waɗanda abubuwa shi yasa malamai suka hidda shahadul aqrani ko irin kuna takwarori a lokaci guda da mutum kana ganin ana ɗan samun clash da sauransu ko ba haka ba muna ta samun waɗannan matsaloli time to time ko ba haka ba ka ga malaman mu suna ya ta ɗan wani rududu da sauran wasu abubuwa ko ba haka ba irin wannan zai ta batu ne ka kai ba ko mina ba kai dai ka ka ɗauki tsura ilimin tsura karatun sai ka wadatu ka teka ko ba haka ba Allah ya saka musu da alkhairi san saboda haka siyasa Imam Malik kaga bai so kai ba kuma kaga yadda da imani ne ya da karatu ne ko ba haka ba duk da dan sukar da ya dan ji ciyo ko kina shi yasa ki faɗin suna ne ko ba haka ba ana sai ka ce inda wannan hadisi ya tabbata insha Allah kuma ina ganin lokaci ya dan abin nan misali insha Allah ai mai hankuri kila ko na tsawaita akwai babu wasu tambayoyi kila aka rubuta Allah ba illa wata tambaya ita shigo nan Dake na sha nana ta a ɗan rage tambayoyi game da irin wannan maudu'i tambayar pdp da apc Aiwa pdp da apc a ɗan rage ɗan tamboyi game da haka nan wannan ba abuna wanda zai sa karatu mai miki ba shiga rikicin apc da pdp zai taura tsamuna karatu ko ba haka ba asali ma in mai tambaya tambaya ga don neman ilimi mahi yawa ana tambaya dai don aji mai ake ciki don aji me mallan yace dan wane fati na ko ba haka ba shi ya ga sun ajiya eh saboda haka zan jingine waɗannan irin tambayoyi sai in bukata ta tashi yawwa la'alla bukata na tashi a yi magana game da haka nan amma takwana ba yanzu ba kun san ana cewa mai laɓaɓe bai tar hannu mai laɓaɓe ba ya tar hannu wa alaikum wa rahmatullah na na eh to ban sani ba ko za ka ji mure makaratun har gaba za mu kai insha Allah ko kana nan za ka je karatun har gaba ko ko yau ina za ka wuce wani wuri to insha Allah karatun za mu kai babu ne kan jazakallahu khairan ko ba haka ba za mu kai kayan gona na da zakkai kayan ruwa vegetables ko ba haka ba sure da alayyahu da latas ko da sauran duk ga sauran timatiri da mi da mi suna da zakka ko ba su da koko su timatiri da tattasai da tarugu koko siri da albasa da sauransu duk suna zakka ko ba su da za mu zo insha Allah Allah saka mara alkhairi ina da a yi hankuri ga wannan takarda insha Allah a gaba za mu ji in Allah ya so ah, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika idan mun yi sallah idan kai kira idan malam bello suleiman na ya tura allah ya ba mu sallah liman ya ba da uzuri ya ce yana da uzuri ya hita